الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a yau lahadi 27 ga watan almuharram shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya dace da shi daga watan uku shekara ta 2005 miladiya don ci gaba da karatun littafin na sharhul warakat fi usulul fiqh sharhul warakat fi usulul fiqh na babban malami abdullah ibn salih al wannan kuma shine darasin mu na nawa darasin nawa ne eh kun manta kenan ba kusan kwanan na hudu ne to da kyau ina ga a darasin da ya wuce mun tsaya inda muka yi magana akan wajibi yau kuma za mu tashi kan <coughs> da cikin ku ba ahlus sunna ba wanda zai ce yarhamukallah yahdikum Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi kan mandub amma kafin mu shiga kan almandub masama to na gane ba ku ce Allah ba na faɗa sai alhamdulillah <laughs> za mu tashi kan almandub amma kafin mu shiga haka zan ɗanyi mana ɗan tambayoyi wanda za su nuna mun cewa kuna fahimta domin waɗannan dan tambayoyin zan rika yin su lokaci bayan lokaci ansa su shine zai bani ƙwarin gwiwar ci gaba da karatu cikin abubuwan da muka karanta a baya mun yi ta'arifi na shi kansa ilimin usulul fiqh shi dai mai littafi mawallafi abin da yake fal aslu ma yubna alaihi ghayruhu wal far'u ma yubna ala ghayrihi to lafazin al aslu mun ce shine abin da ake gina waninsa a kansa amma su malaman usulul fiqh sukan yi amfani da kalmar aslu akan waɗansu ma'anoni mun faɗe su a can wurin mai littafin ya kawo guda uku sukan ce al'aslu suna nufin me eh eh a'a ba wai a luga ba ga abin da wannan ya faɗa ad-dalil al-aslu ana nufin me ad-dalil aslu hadhihi al-mas'ala qawluhu ta'ala kaza misali idan wani tambaye ne ma aslu tayammum me yake nufi a nan wani yana nufin ma dalilu tayammum ma aslu tayammum fi shar'i aw fi kitabillahi ta'ala fa qul aslu tayammumi qawluhu ta'ala in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al أو aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammum hadha aslu tayammum bi ma'na hadha dalil at-tayammum akan ce al'aslu kuma ana nufin me yanzu a duk kun buɗe littafin ne daga baya almakisu alaihi domin akwai alaka tsakanin almakisu almakisu wal maqisu alaihi babin kiyasi kenan almakisu maqisu alaihi huwa al wal maqis huwa far jamil akan ce al ana nufin me mhm. al almustamirra al almustamirra mustamirra to wannan ɗaya daga cikin abubuwa da idan an faɗi al kenan abinda suke nufi kenan to daga nan gurin mun yi bayani akan hukunci muka ce alhukumu ma'anarsa a lokaci ne mai almanu ma'anar hukunci a cikin lokaci ne almanu har a wancan lokaci muka kafa hujja da wani baiti na waka wanda yake cewa mai hmm. jamil jiddan أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أحكموا سفهاءكم بمعنى امنعوا سفهاءكم من التعرض علي ومن التعدي علي فإني أخاف عليكم أن أغضب أحكموا سفهاءكم بمعنى امنعوا سفهاءكم wannan shine alhukum min haisul lugha to me hukum a istilahi kenan ma huwa alhukum istilahan جميل جدا خطاب الشرع ما دل عليه ابن ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد أو المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع wannan shine abin da yake hakikanin ta'arifi na al hukm a wurin malaman usul fiqh ma dalla alaihi khitabu shar'i al-muta'alliqu بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع هنا فتام فهند مكتي إذا أنت الطلب يا شاف أبوه قدابي كودي طلبوا فعل كومي طلبوا ترك سي كانش طلبوا فعلكم يا كسو كشي بيو إما أن يكون طلبا جازما وإما أن يكون غير جازم فإذا كان جازم فهو الواجب وإذا كان غير جازم فهو المستحب أو المندوب وكذلك النهي قد يكون جازما وقد يكون غير جازم فإن كان جازم فهو الحرام وإن كان غير جازم فهو المكروه أما التخيير هو الذي يدل على الجواز فأنت مخير بين فعله وتركه نفت أم فهمت الوضع وإنما كتشيني wato الاسباب والشروط والموانع والإلل التي تتعلق بها الأحكام ممتاز من قام دون نكو كما إذا أنت خطاب الشرعي ما يمكن في الخطاب الشرعي نعم الكتاب والسنة خطاب الشرعي الكتاب والسنة تو المكلف من هو المكلف العاقل فقط البالغ فقط البالغ الآكل لا بد أن يجتمع العقل مع البلوغ فالعقل وحده لا يكفي في أن يكون الإنسان مكلفا وكذلك البلوغ وحده لا يكفي في أن يكون صاحبه مكلفا فالمكلف هو البالغ الآكل وقولنا البالغ لنخرج به من الصبي وقولنا العاقل لنخرج به من المجنون ومن في حكمه جميل wannan shine al-mukallaf al-baligh al-aqil sannan mukallaf a wancan lokaci muka ce ya kasu kashi biyu hunaka mukallafun al'an hunaka man sayakunu mukallafan fima ba'd gadan aw ba'da gadin fa khitabu shar'i yukallimuhum jami'an yukhatibuhum jami'an yukhatibu المكلفين الحاليين ويخاطب المكلفين مستقبلا alladhina sawfa yusbihuna mukallafina fima ba'd fa shar'u yukhatibuhum jami'an an gane ku. to daga nan gurin ne ina jin sai muka yi magana akan cewa su kansu ahkam sun kasu kashi biyu ko akwai ahkam takalifiyya akwai kuma ahkam wada'iyya me ahkam takalifiyya eh ne da wanne da wanne da wanne ahkam takalifiya sune malami ahkam takalifiya a ah, wannan ai misali kake bayarwa idan na ce meye masallaci sai ka ce kamar abin da ya shafi masallacin biyu ke na juma'a wannan ba kai arifin masallaci ba ka kawo me misali akwai bambanci tsakanin misali da arifin abu amma idan me ne ce meye masallaci ta ce wani keɓantaccen gini ne shari'a ta yi umarni a gina shi dan a rinka yin ibada a ciki kamar sallah da sauran ibadoji kaga kai ta'arifin masallaci keɓantaccen gini da shari'a ta yi umarni a gina shi dan a rinka yin ibada kaga kenan ba dan a rike shi ɗakin kwana ba fil asul dama an yi umarni gina masallaci dan me dan ibada kaga ya sha ban da gidanka da gidana wanda gidana da gidanka dan menene dan rayuwa a ciki dan barci da kwanciya da rayuwa a ciki wannan shine asalin gina gida kamar yadda asalin gina masallaci ibada amma baya hana shi wancan wurin da aka tanada dan kwanciya da bacci baya hana ayi ibada shi kamar yadda wannan wurin da aka tanada shi kuma dan wato ibada baya hana ayi bacci a ciki ga wanda yake da larurar yin bacci a ciki ba wanda baya da gida ko na makamancin haka to kaga anan lokacin da ce me masallaci kace gini da aka tanada dan ibada wannan kai tarihi me to idan na ce kamar ba ni misali masallacin juma'a dorai masallacin juma'a biyu ke duk wanda ya zama me to haka idan ce meye wajibi sai kai bayanin meye wajibi sai in ce kamar mai sannan sai ka ce kamar sallah kamar azumi kamar kaza to nan gurin kana kawo mun misalai ne bayan ka yi ta'arifin abu ku gane wannan da kyau da su da dama ɗalibai sukan a jaraba don ba su fahimci tambaya ba sai ka bada ansar abin da ba shi aka tambaye ka ba kai an tambaye ka wani abu daban kai kun kana faɗin wani abu daban ina fata mun fahimta ce me hula sai ka ce min kamar zanna bukar kamar menene kamar kaga ba ba wannan ba ta babu yanda za a yi mutum ya rubuta mu wannan in bashi na tabbatar bai fahimta ba kawai sokewa zan bai ci komai ba dan na tambaye shi tarifi shi kuma yana bani misali <laughs> kaga ko bacci eh menene ahkam taklifiya su ne hukunce hukunce guda dame dame eh eh eh أه. ده المكروه وضعنا سوني أحكام تكليفية وتهكون تهكون تهكون شريعة النوم الواجب المندوب الحرام المكروه المباح وضعنا سوني هكون تهكون شيء بأيكي كلا أحكام تكليفية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كلف العبادة بها يعني كلفهم بها طلبها منهم طلبها منهم إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك كلاهما إما أن يكون جازما وإما أن يكون فقلنا سنة أحكام تكليفية لأن الله تعالى كلف العباد بها بمعنى طلبها منه يعني مبايسي ولا تدقنا نقول سيكشي نبي أحكام وضعية ما أحكام وضعية ملا ما أحكام وضعية كيف قال للتافه يومي أكي كان إذا كهكذا ما احكام وضعيه ماله <laughs> احكام وضعيه نعم جميل جدا ما دل عليه الخطاب الشرعي من اسباب وشروط وموانع هكا وانا من اللي يا ودان سوال مثلا كاو العلل ما دل عليه الخطاب الشرعي من اسباب وعلل وشروط وموانع وانا سيني آه، واتو ابن da احكام وضعيه فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بالعبادة وطلبها منا هذا حكم تكليفي فالله سبحانه وتعالى وضع شروطا معينة لعبادة معينة فهذه الشروط مخاطبتنا بها هو خطاب الوضعي لكن طلب الفعل منا هو الخطاب at-taklifi aw huwa al-hukm at-taklifi hukum at-taklifi ina fata an fahimta to mun yi magana akan wajib a wancan lokaci muka ce wajib a cikin lugha shine me wal wajib fil lugha malam as-saqit aka ce wajaba bi ma'ana saqata yajibu bi ma'ana yasqutu al-wujub bi ma'ana as-suqut al-wajib shine as-saqit wannan a cikin lugha kenan an gane ko hal hunaka shahid nastadillu bihi ala zalik eh جميل فإذا وجبت ذنوبها بمعنى فإذا سقطت ذنوبها فكلوا منها واعطيهم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون هذا هو الواجب من حيث اللغة وما هو الواجب من حيث الاصطلاح ما هو الواجب اصطلاحا ilzamu ma fihi kulfa haka ne akwai ƙarin bayani cikin abin da ya faɗa ya ce alwajib ilzamu ma fihi kulfa <laughs> wannan a taklif kenan da kake magana ma huwa alwajib istilahan huwa ma amara bihi shari'u امرا جازما ما امر به الشارع امرا akwai karin bayani akwai wani abin da wani zai faɗa kan wannan na'am ma talaba shari'u fi'ilahu talaban jaziman hadha huwa alwajib ma talaba shari'u fi'ilahu talaban jaziman ma amara bihi amran jaziman جميل جدا من العلماء من قال ذلك هو ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب akwai malaman da suka faɗi haka to wannan dai shine wajib to a wancan lokaci idan ba manta ba mun ce alwajib lahu taqsimat lahu taqsimatun salata hunaka at-taqsim al-awwal bi itibar وتقسيم الثاني باعتبار وتقسيم الثالث تقسيم الثالث باعتبار آخر تقسيمات الواجب باعتبار الفعل مدوكا باعتبار الفعل تكون تقسيمات الواجب باعتبار الفعل ينقسم ينقسم إلى كم إلى قسمين إيه أها أو آه الواجب المعين والواجب المبهم to me wajib al muayyan malam me wajib al muayyan <laughs> kun ga ya koma abin da na faɗa da zuko wannan misalai ne ka kawo na wajib al muayyan amma idan mutum zai tambaye ka ce wajib al muayyan mhm. sai ka ce me na'am huwa ma la yaqumu fi maqamihi ghayruhu wajibin da dole shi za a kawo wani abu ba zai zama a madadinsa ba salloli guda biyar na yi ne akwai abin da aka baka a madadin su ka yi ta yadda in baka yi su ba ka yi wannan abin a madadin su hadha huwa alwajibul muayyan ma la yaqumu fi ghairihi maqamuhu ma la yaqumu ma la yaqumu fi maqamihi ghairuhu hadha huwa alwajib almuayyan la yaqumu ghairuhu maqamahu ba wani abin da zai tsaye to anan gurin sai ka ce kassalati kaga wannan dole ita zaka yi ba za ka yi wani abin da ba sallah ba a wajen ina fata mu fahimta tayib ma huwa alwajib almubham alwajib almubham na'am eh هو الذي يقوم غيره مقامه هو الذي يقوم غيره مقامه wato kaga sai ka dauka kishiyan wancan sai ka ɗauka a matsayin kishiyar waccan to nanzur eh, fi hada hal huwa maqbul wala ghayr maqbul nanzur sai mu duba mu gani kana da abin da zaka faɗa huwa ma kana fihi takhyir alwajib almubham hmm? minti na zama ba kake bismillah waɗansu malaman a madadin su ce masa mubaham sukan ce alwajib almukhayyar bi ma'ana an takhayyarta fihi alwajib almubham aw alwajib almukhayyar huwa alwajib fi aqsamin mahsura alwajib fi aqsamin mahsura yujzi'u fi'l wahid minha yujzi'u fi'l wahid minha fa anta khayyarta bayna umurin thalatha idza fa'alta wahidan min hadhihi thalatha yujzi'u an albaqi fa hadha huwa alwajib almubham wato abu ne da yake cikin taro da yawa ababai ne guda uku aka baka zabin yin ɗaya daga ciki idan kai ɗaya ba sai kai sauran ba an baka zabin kai ɗaya daga ciki to kaga wannan ya zama wajibin mubham abin da aka ce masa mubham ba a san wanne zaka dauka ba na ɗayan ko na biyun ko na ƙarshe ka iya daukar na ƙarshe ka iya daukar na ɗaya kaga ba daidai yake da wajibin muayyan ba tunda shi wajibin muayyan dole shi zaka yi baka da zabi amma nan an baka zabi shine alwajibul mubham dan haka wadansu suke ce masa alwajib المخير لأنك خيرت فيه بأن تختار واحد شيء كخصال كخصال الكفارة كمر ɗaya daga cikin al'amura da aka ce kai kafara da su guda uku fa kafaratu it'am asharati masakin min awsat ma tulimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba to kaga an baka ne ko kai kiswa ko kai al-it'am ko kai tahrir raqaba ɗaya daga cikin wannan zaka zaba ya zama mubaham kenan lanna la nadri man ladhi tahtar min hadhihi thalatha kamar kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kaga wannan ma khuyyata ta hadhihi al-umur an tabtadi biha yayin da ya kasance wato kai aski a cikin aikin haji kai wata larura ta ka aske gashin kanka to za ka yi fidiya min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko dai siyam ko sadaqa ko nusuk wanda kai cikin waɗannan yayi ina fata mu fahimta to hadha huwa alwajib bi itibar alfi'li fa huwa imma an yakuna wajiban mu'ayyanan wa imma an yakuna wajiban mubhaman bi تقسيم alwaqti taqsimu alwajib bi الواجب alwaqti ila kam كم yanqasimu alwajibu bi باعتبار alwaqti ينقسم إلى قسمين إيه مضيق أه. الواجب المضيق والواجب الموسع فهو إما أن يكون واجبا موسعا وإما أن يكون واجبا مضيقا طيب ما هو الواجب المضيق ما هو الواجب المضيق eh ma huddida lahu waqtun maksus eh ولا uh-huh. yazidu ala fi'lihi ma حدد lahu waqtun la yazidu ala fi'lihi wannan yayi ka ba da ma'ana duk da baka yi ta'abirin da mai littafi ya kawo ba ka bayar da ma'anar da ake bukata wajibin da aka kayyade shi da wani lokaci ta yadda wato daidai lokacin shine daidai mai daidai aikin fal waqtu la sa'u akthara min fi'li hadhihi al ibada ina fata an fahimta misalin sa kamar me ka saumi ramadan saumi ramadan kaga daidai adadin kwanakin daidai adadin yawan ibadar kaga ya zama mudayyak kenan ya zama mudayyak kenan to daga nan sai alwajib almuwassa alwajib almuwassa shine me na'am ما كان وقت معين يزيد على فعله فالوقت واسع جدا كالصلاة فالصلاة حدد لها وقت موسع بحيث تستطيع أن تسليها خمس مرات أو عشر مرات فإذا وقتها أوسع من فعلها هنا فتام فهمت وقتها أوسع من فعلها تو أما كما وقتها لا يزيد على فعلها فالواجب المضيق وقته لا يزيد على فعله فالواجب الموسع وقته أوسع من فعله سنن في التقسيم الثالث الواجب باعتبار الفاعل الواجب باعتبار الفاعل ينقسم إلى كم إلى كم إلى قسمين دون دون wajibul muayyan da wajibul kifayi a ba za ka ce muayyan ba idan ka ce muayyan ya koma can wurin kenan bi itibarul waqt eh na a ya koma ai eh, na'am ya koma muayyan bi itibari fi'lihi aha wajibun ainiyun wa wajibun kifayi wajibun aini huwa alladhi la tadkhuluhu an-niyaba fa kullu wahid la budda an yaquma bihi huwa bi nafsihi la yanubu anhu ghayruhu wal wajib al kifai huwa alladhi idha fa'alahu al ba'd saqata an al baqiyin ya kamata muzakara sosai sosai dan wannan tambayoyin da ne ya nuna mun cewa inda kawai zuwa ne na rubuta tambayoyi to da ba dukan ku ne za ku ci kawai rubuta tambayoyin ce ba za a yi karatu ba kawai ku bude exercise ga tambaya ta daya ku rubuta ansa ga tambaya ta biyu ku rubuta ansa duk ku bani ban zamanin dukan ku ne za ku ci ban zamanin rabi ma za su ci wannan tambayar hoton da ta bani kenan wanda za su ci ba su da yawa to kaga ba ku muzakara kenan idan ku ba za ku rika muzakara ba to wannan kawai sai dai mu yin exercise za mu ta yin exercise ne kawai muna motsa jikinmu amma ba tare da wata fa'ida ba bismillah malam karanta karatun yau بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى نعم المندوب والمباح والمندوب ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه wato ya haɗa waɗannan ababai guda biyu ne gaba ɗaya zai magana a kansu da almandub da kuma almuba to almandub menene almandub yace ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki abinda ake bayar da lada idan mutum ya aikata shi amma kuma ba a yi masa ukuba idan ya bar shi wato kaga mustahabbi kenan in ka aikata akwai lada amma in ka bari baka aikata babu zulubi wal mubahu ma la yubahu ala fi'lihi ma la ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki al mubah idan ka aikata shi babu wani lada da aka yi maka tanadi sannan kuma babu wata ukuba dan ka bar shi baka yi shi ba waɗannan suna ababai da ya faɗa wanda kuma shi mai sharhi zai yi sharhi da bayani da buga misali dan abin ya fito fili na'am القسم الثاني المندوب والعصر المندوب إليه فصرف حرف الجر لفهم المعنى وهو لغة اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل وقيده بعضهم بالسؤال إلى أمر مهم قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا إذا أنت المندوب أصل كلمة ba almandubu kawai ake faɗa ba sai a ce almandubu ilaihi almandubu ilaihi abinda aka kirayi mutum zuwa gayinsa abinda aka nemi mutum ya zo ya yi shi kaga ba za a ce almandubu abinda aka kira kawai ayi ba sai an ƙara same ilaihi zuwa gare shi yace fa hudifa harful jar sai aka shafe harfin jar din nan shine ilaihi din tare da abinda ya shiga cikin sana'al majrur wanda shine ha'ud damir saboda me li fahmil ma'ana dan a iya fahimtar ma'ana idan an ce almandubu ba sai an ƙara kalmar ilaihi ba amma asali yadda ya kamata a ce kenan almandubu ilaihi وهو لغة اسم مفعول من الندب أصلنسا اسم المفعول ne كلمة الندب akan ce nadaba fi'ili madi dinsa yandubu fi'ili mudari'i annadb shine mazdarin kalmar nadaba yandubu nadban nadaba yandubu nadban wa du'a shi asalin annadbu a cikin larabci shine addu'a kira addu'a ila al-fi'l kira zuwa ga zo ka aikata wani aiki wa qayyadahum ba'dhum wa qayyadahu ba'dhum bid-du'a muhim wadan sukan ce bayan amfani da annadbu sai abin da yake yana da muhimmanci abin da yake mai karancin muhimmanci dan an kiraye mutum zuwa gare shi ba a kiransa annadbu qala shairu la yas'aluna akahum hina yandubuhum min na'ibati ala ma qala burhana na abinda wani mawaki ya faɗa yace la yas'aluna akahum hina yandubuhum fin na'ibati alama qala burhana ba sa tambayar dan uwansu yayin da ya kira su ya musu sai ya ce ku zo fin na'ibati idan yana cikin wata musifa ya tsokano fada ba sa tsayawa masu tambaye shi yayin da ya kira su in yana cikin musiba burhanan dalili alama kala akan abin da ya faɗa cewa me dalilin ka na yin faɗan me ya haifar da faɗan inda ya kira su ya ce a zo a yi faɗa kawai za su bi shi shi a ganin sa wannan shine burgewa tunda a jahiliya wannan shine burgewa tunda yana maganar yana zargin mutanensa ne su ba su da kirki ragwaye ne waɗanda idan ma ka tsokano faɗa ba za su iya tare maka ba yake ta fatan ina ma ina ina ma ina cikin waɗansu mutane su ne banu mazinin law kuntu min mazinin lam tattabih ibili banu laqita min zuhul ibn shaybana yace da ashe cikin kabilar mazin nake babu yanda za a yi kawai banu laqita zo su kwace mun raƙuma na kawai ana gani a kyalidi yana takaicin dan me ya zama a cikin mutanensa idan laqama laqama bi nasri ma'sharun Kushnun. waye waye zuwa karshe har yazo nan gurin la yasaluna akahum fina yandubuhum bin naibati alama qal burhana lakinna qaumi wa in kanu zawi adadin laysu min ash-sharri fi sharri fi shay'in min hana yace mutane na gasu suna da yawa amma ba su da wani amfani ba sa iya cizon kowa ba sa iya zalunta kowa gasu da yawa har yake zargin su yajzuna min zulmi ahli zulmi maghfiratan wa min isaati ahli su'i ihsana idan mutum ya musu rashin kirki sai su ce mun yafi idan mutum ya musu abin da ba daidai ba sai su yi masa kyauta ka anna rabbaka lam yakhluq li ghayrihi bu siwahu limin siwahu min min jami'in nas kai ka ce dama Allah bai halicci kowa da rahama ba sai su to kaga anan gurin yani yandubuhum ma'ana yana kiran su la yasaluna kahum hina yandubuhum annabi kenan kira kenan wasilahan واصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم كالسواك والرواتب والتطيب يوم الجمعة والقيد الثاني والقيد الأول لإخراج المحرم والمكروه والمباح والمباح والقيد الثاني لإخراج الواجب والمندوب كما قال المصنف عقاب المكلف على فعله وذلك بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه ci gaba ina jin للواجب وهو دافع دافع هو على الالتزام بالواجبات إضافة إلى أنه يجبر النفس فيها كما دلت السنة على ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم أعم وجدته قادما للواجب لأنه إما مقدمة مقدمة له أو تذكار به كان من جنسه الواجب أو تذكار به أو تذكار به بأن نقول في هذه je تقوم أنا mana تذكار لا zamu ce ko eh? Mhm. tazkarun eh tazkarun zamu ba kai ka binciko ba ka ce gaba ɗaya guda uku ne ake musu kasara su ne da tibiyan da tinzar da kuma tilqa tazkarun bihi kenan أو تذكار به كان من جنسه الواجب أو أولا فالذي من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها والذي من غير جنسه كالسواك وتعديل الإفطار وتأخير السحور ومعنى كلامه رحمه الله أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر في المندوبات فهو عربة عربة لأن يقصر في الواجبات جميل أبين لأيك نفي دا المندوب اصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله طلبا غairu jazim abinda shari'a ta nema a aikata shi neman da ba mai karfi ba neman da ba mai karfi ba shine ce mai katsiwak kamar yin amfani da aswaki shari'a ta nema ka yi amma ba nema mai karfi ba war rawatib salloli sha biyu da ake ayini raka'a sha biyu da ake ayini rawatib kenan wa tatayyub yawmal juma'a da sanya turare a ranar juma'a duk shari'a ta ne muka wannan amma nema ba mai karfi ba to shine sai ce wal qaidul awwal li ikhraj muharrami wal makruh wal mubah abin da yake nufi da al qaidul awwal shine wannan magana ma talaba shari'u fi'lahu nan zuwa ya zo mai awal. an ambaci wannan domin a fitar da me da almakruh da almubah ina fata an fahimta domin a fitar da waɗannan ababen guda uku shi yasa aka ce ma talabar shari'u fi ilahu tunda aka ce abinda shari'a ta nema aikata shi shi haramun shari'a ta nema aikata shi ne ko ta nema bar shi ka gani sai ka ce ma talabar shari'u tarkahu tunda an ce fi ilahu ya zama kishiyar me tarkahu ashe an faɗi wannan dan a fitar da muharram sannan al-makruh shi ma har talabar shari'u fi ilahu shi ma dalaba shari'u tarkahu sannan almubah shi shari'a ta yi maka umarni da ka aikata mubah ba ta ce maka komai kan mubah ba a ce wannan alqaidul awwal yukhrij maza yukhrij muharram wal makruh wal mubah sai alqaidul thani li ikhraj al shi kuma da aka ce talaban ghairu jazim ya zama mai dan a fitar da al wajib لأن الواجب طلبه جازم to kaga ta'arifin wannan almubah wato ya fitar maka da kishiyoyinsa guda hudu gaba ɗaya kenan illa iyaka wannan aljuz'iyyal ula min at-ta'rif ta fitar da wadannan ababen guda uku wal juz'iyyat thaniyatu min at-ta'rif ta fitar da me wannan abin guda ɗaya shine abin da yake nufi an gane ko wal qaid al-awwal li ikhraj al-muharram wal makruh wal mubah wal qaid al-thani li ikhraj al-wajib al-qaid al-awwal wato qaidi da aka kawo cikin ta'rifi wato qaidi shine kamar wani da baibayi da zai fitar maka da wani abu tun daga ka'idar ta'rifi akan so ka yi ta'arifi ne don ka ka fito da abu daga cikin ababen da sa iya shiga cikin ka ware shi kadai sai ka dabaibaye shi da kalmomin da shi kadai kake nufi ina fata an fahimta kamar yanzu idan mutum ya zo ce duk wanda ya zo yau yana da littafi duk wanda ya zo darasin yau yana da littafi yana da kwafi na wannan littafin ma'ana ya nuna duk adadin wanda suka zo nan kowa zai sami kwafi daya amma idan na ce wanda ya riga zuwa kuma da ya zo kafin ya zauna ya yi ya masjid kuma da ya zauna ya tahiyatul masjid bai surutu da kowa bai na muzakara har aka fara darasi to yana da kofin littafi kaga na zage shi da mai sharuɗa ila a iya samun wani ya zo tare da shi amma shi da ya zo bai ya masjid ba ina fata mu fahimta kaga wannan kaidin da ka kawo domin ka tattara wannan abin shi kadai ka ware shi daga waninsa والمندوب كما قال المصنف يثاب المكلف على فعله وذلك بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه في المندوب idan mutum ya aikata shi za a ba shi lada a bisa ga aikata shi wa zalika bi qasdil imtisal wato idan ya aikata shi da nufin bin umarni dan Allah ya ce ko dan manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce ayi aswaki sai ka sai aswaki a niyyar ka wannan hadisin kake sanar da shi na manzo Allah na san aswaki kaga shine qasdil imtisal amma wanda kawai ya ga aswaki ya yi sha'awa kai bari in tauna aswaki ba wai yana mai kwatanta umarnin manzon Allah bane ba kan yana da lada to dole sai akwai kasadul imtisal wala yu'aqabu ala tarkihi in ko mutum yace ba zai aswaki ba ba ai masa uquba ba ai masa sanin wata azaba ba sakamakon bai aswaki ba wal mandubu khadimun lil wajib yace shi mandub wato mutahabbi khadimun lil wajib kamar hidima yake wa wajibi fa huwa dafi'un qawiyyun ala al iltizam bil wajibat wato mustahabi shine babban abin da ke zaburarwa zaburarwa mai ƙarfi wajen aikata wajibai idafatan ila annahu yajburu naqsa fiha ƙari ɗoriya akan cewa shi mustahabi yana cike gurbi da aka samu a cikin wajibai wato kenan mustahabi yana da yana da fa'ida guda nawa fa'ida guda biyu fa'ida ta farko yana zaburarwa wajen aikata mai wajibi fa'ida na biyu kuma yana cike giban da aka samu a cikin wajibi tunda hadisi ya tabbata cikin daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa irin irin gibi da ake samu a cikin sallolin farilla to za a dauka ne cikin nafasuli sai a cika mutum da shi to kaga kenan idan aka samu gibi a cikin ramadan din mutum ko tangarda da ta kawo abin nan eh, lada bai cika ba to sai a dauki azumin litinin da alhamis da mutum yake sai a cike masa wannan da shi kaga musahabi yana cike gibin da aka samu a wajibi sannan yana zaburar da mutum wajen yin wajibi كما دلت السنة على ذلك كما يد السنة تنون هكا يقول الشاطبي الإمام الشاطبي هنا فتاه رحمه الله المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب wata magana da sashen fazani yana son ya kafa hujja ne da cewa ba tashi bace ba ta imamu shatubi ce abu isa shatubi ɗaya daga cikin manyan malamai a mazhabar malikiya yake cewa shi mandubi mustahabbi idan ka lura da shi kyakkyawan lura lura mai fadi shine itibaran amma idan ka lura shi lura mai fadi wajatahu khadiman lil wajib zaka samu yana hidima ne ga wajibi li'annahu imma muqaddimatul lahu ɗaya daga cikin biyu ne ko dai zanto muqaddima ce sharar fage ce shi ga wajibi domin idan ka dauki arrawatib lokacin da ka zo ka shigo masallaci da azhar kafin a fara sallah kai sallar nafila raka bi ko raka hudu kaga ta zama sharar fage ga me da sallar azhar din kanta sannan salloli guda biyu da ake na bayan na rana ta faɗi kafin a yi sallar magariba da manzo Allah ce sallu qabla al sallu qabla al a kace na uku yace liman sha kaga ita wannan nan ta zama shahara fage ga ga sallar magariba rakatan al-fajr ta zama shahara fage ga awwa shi ne ce domin mustahabi imma muqaddimatu lahu ko dai zanto shahara fage ne ga wajibi au tazkarum bihi ko tunatar da mutum wajibin ne kana min jinsi alwajib aula shin yana daga cikin jinsin sa kamar sallah ta mustahabi za ta tana ma sallah ta farilla kaga jinsin sallah ya tana maka mai sallah aula ko ko ba daga jinsin ta bane ko ko da azumi kake na nafila to sai kaga yana tunatar da kai ko muhimmancin yin sallah azhar akan karinta wato yana ko da jinsin su dai ko ba jinsin su dai ba fallazi min jinsi wajib kana wafil salawati ma fara'idha wanda yake jinsin su ɗaya ne dama kaman salloli na farilla na nafila idan ka hada da farillanta sallar farilla da nafilanta nafila din za ta sanatar da kai farilla an gane ko wallazi min gairi jinsihi abinda ba daga jinsin sa ka siwak kamar yin aswaki wa ta'dilul iftar da gaggauta bude baki wa ta'khirus suhur da jinkirta sahur sai kaga kowanne yana da fa'ida fa'idan da ke cikin ta'dilul iftar ka taruwa ruwa kan kari don ka je ka yi sallah a natsi ka samu natsuwa a cikin sallah irin natsuwar da kila inda ba dan ka sha ruwa kari ba ba za ka same ta ba fa'idar da ke cikin jinkirin sahur ta yadda daga yi sai tafiya sallar asubahi amma inda ka yi sahur a dare kuwa ba za ka tafi masallaci ba za ka sake kwanta kila ko ma sallan asuba din ta kubuce maka an gane ko da kuma asuwaki wa ma'ana kalamihi yace ma'ana dai zantan imamu shatibi anna man hafaza alal mandubat duka mutumin da kaga yana kiyaye mustahabbai hafaza alal wajibat ko shakka babu zai kiyaye wajibai wa man kassara fil mandubat duk wanda kaga ya gajiya ya ragwance wajen aikata mustahabbai fa huwa urdatun li an yuqassira fil wajibat to ko shakka babu zai iya zama urba wato wajen yin sakaci da wajibai kuma da wanda yake sakaci da mustahabi zai sakaci da wajibi wanda yake kokarin aikata mustahabi zai kokarin aikata wajibi kaga nan gurin yanzu shi ya fitar da ta'arifi amfanin malamai na sunna kenan ya fitar da ta'arifi ya koma tarbiya dan ya nuna maka makasudin ilimin shine me aiwatar da shi ba kawai a ce ba me mandubi mutum ya daga hannu ya faɗa farat to idan ya fahimci mandubi kuma yana aikata me mandu ba a ce me haramun ba mutum ya faɗa wannan yana da fa'ida ko shakka babu amma idan ya fahimci haram din shine yayi me ya nisance shi domin fa'idar ilimi aiki ne wannan salon koyarwa ne mai matukar muhimmanci in mutum zai dauke shi ya zanto ilimi na tafiya hade da tarbiya sai tim wa jumhuru al-usuliyyin ala anna al-mandub ma'murun bihi haqiqatan hmm. kama taqaddama fi ta'rif bi hmm. anna al-mandub ta'a wa ta'atu takunu bi imtithali amri Allah ta'ala fa kana Ma'amuran mandub ma'muran bihi haqiqatan قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب والمندوب وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر انقسام الأمر إلى أمر إيجاد وأمر استحباب والله أعلم يجي سوى جمهور الأصوليين ما في أيوة تسمى لمين أصول الفقه sun على أن almanduba ma'amurun bihi cewa mustahabi fa shi ma umarni ne aka yi cewa a yi hakikatan bisa ga hakika ba wai majazi ba kamata kaddama fi ta'rif kamar da dama a cikin ta'rifi an faɗa maka an gane ko ma talaba shari'u fi lahu talaban ya rajazun tunda an ce talab ai ya zama umarni kenan li'anna almanduba manduba ta'a domin shi kanshi mustahabi da'a ne wa ta'atu takunu bi imtisali amrillah da'a ko tana tabbatuwa ne ta hanyar bin umarnin Allah kwatanta umarnin Allah فكان المندوب مأمورا به حقيقة قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان wannan shine hujja akan cewa mustahabi ma an yi umarni da shi tunda an ce inna la ya'muru bil adli wal ihsan kaga ihsani zuwa ga mutane da ita'i zul qurba an fahimta ko waɗansu malamai suna kafa hujja da ayar da ta fi wannan fitowa tunda kila ayar cewa ihsani ana ana nufin tauhidi sai su ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun da Allah ya ce waf'alul khaira ko aikata alkhairi kaga musahabi ya shiga cikin me rububin alkhairi sai dai wajibi a ce ya fi shi kasantuwa alkhairiyatu hasilatu fil wajib aktaru bi kathirin min alkhairiyya alhasila fil mandub amma duk da haka ishtirkani fi kauni kulli wahidin minhuma khairan an gane ko waf'alu khairan la'allakum tuflihun wa hadha amrun am yashmalu alwajib wal mandub cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani ya shafi ihsani na wajibi da ihsani na mustahabbi وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر انقسام الأمر إلى أمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب nan gaba zai kulla babi guda da mana al'amru a can a iya bayanin taqsim al'amr cewa al'amru kashin sa kashi biyu ne akwai al'amr lil ijab wal amr lil nan gaba ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا to kaga wannan ينسل sunayen sa إلي بيكي ننسل ilimi kenan ka san istilahat na malamai ba za ka rikice ba da kar ana ta maganar mandub mandub ya dauki kalma da ba ita aka fi sani ba amma yawanci mutane har awam me suka sani kafin ka ji wani gama garin mutum wanda ba ilimi ba ya ce mandubi so ɗaya ya ce so nawa so ɗari saboda mustahabbi shi aka saba ko ya ce nasila so ɗari to amma kaga mandub kalma ce ta ilimi kenan آه، طلاب العلم يتداولون بها فيما بينهم سبب هكا آه، سيتي ويسمى المندوب سنة في مندوبي أنا كنا شيء سنة سنة وقاول إسرائيل ومستحبا وتطوعا ونفلا أنا كنا شيء سنة سنة وهذا على رأي الجمهور وأن بس... على رأي الجمهور خلافا للأخلاف الذين جعلوا المندوب مرادفا للنفل ولا كراهة عندهم في تركه وفرقوا بين السنة والنفل والنفل والنفل فجعلوها أعلى منه رتبة فإن كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها amfanin wannan kawai shine idan kana karanta littattafai na yan hanafiya yace wa hadha ala ra'il jumhur cewa mandubi shine sunna shine mustahabbi shine tatawwi shine nafila wannan bisa ga ra'ayin jumhurin malamai yana nufin atba'ul mazahib as-salasa yan malikiya shafi'iyya da kuma mazhabin abu imam ahmad bin hanbal wannan ra'ayin su kenan cewa mandubi shine sunna shine mustahabbi shine nafila shine tatawwu'i khilafan lil ahnaf wannan ya ci karo da su kuma abinda yan ahnaf suke kai mabiya mazhabin abu hanifa alladhina ja'al al manduba muradifan lin nafli sun yadda cewa mandub daidai yake da annafil ko kace annafil ko kace al mandub an gane ko wala karahata indahum fi tarkihi su a wurin su in ka bar mustahabbi baka yi makaruhi ba to idan ko zai zanto in ka bar shi baka yi maka ruhi ba ma'ana kaga ya zama daidai da ja'izi kenan domin ja'izi ne baka da laifi idan ka yi kuma babu laifi idan ka bari wa farraqu baina sunnati wan nafl suka ce akwai banci tsakanin nafila da sunna fajaluha a'la min rutuba suka ce sunna ta fi nafila girma fa in kana muakkada fa tarkuha makruhun idan sunna ta zo a bar karfafawa to barin ya zama makruhi hariman a haramce wa in kanar gairu muakkada idan sunna ba mai karfi bace ba fa tanzihan to barin ta ya zanto wato makruhi kenan makruhin da bai kai haramci ba wannan dukkanin su istilahat wato salam magana a wurin malamai kaga in kana karanta littafin su sai ka san zaka fahimci in ka san yaran su kaga zaka fahimci me ake nufi in baka san yaran ba asalin yaran da ka sani na jumhur zaka yi mu'amalanci kutubul ahnaf da shi sai ka samu kanka cikin kuskure ka fahimta wani abu ka faɗa ka ce an faɗa a mazhaban hanafiya wanda shi kuma ba haka bane ba dan kai ka fassara shi a bisa ga istilahat na me na jumhurul ulama su kuma suna da istilahat khassa allati khalafu biha jumhurul ulama to kaga ne shine amfanin sanin usul din kowa cikin malamai da idan baka sani ba sai kai ta shirme ina fata an fahimta su gaba والحكم الثالث المباح وهو اللغة المعلن والمعبول فيه يقال باع فلان بسره أظهره وأباه الرجل ما له أذن للأخذ والترك واستباح الناس ناس العصبة أقدموا على رأيه على رأيه الرعي أي شيء كي وتر أبو المرأة مكيايا أخرج المرأة المباح wato abu na uku shine al-mubah mun yi magana akan al-wajib wa huwa al-qism al-awwal thumma al-mandub wa huwa ath-thani wa ath-thalith huwa al-mubah wa لغة lugatan a lugance idan an ce al me ake nufi al-mu'lan wal ma'zun bihi abinda aka shelanta shi ko aka yi izini cewa bismillah to ya zama al-mubah idan na ajiye a gaban ka idan kuma na shiranta na ce jama'a yau da magariba akwai darasi ko yau bayan la'asar fa akwai ci gaba da karatun biyu ke wannan da'a ya ce masa al bi ma'ana ana a'alantuhu ashhartuhu fil jama'a na na shelanta mutane ma'ana me yasa na sanar da su ba dan su je ba akan ce a larabci ba ha fulanun bisirihi wanda ya bayyana sirrinsa bimana azharahu idan ka ce ba ha ya bayyana wa abaha ar-rajulu malahu mutum ya halata wani dukiyarsa azina fil akhdhi wa tarki ya ce ka dauki abin da kaga dama an gane ko tika bil akhbari man lam tuzawwidi wa yatika bil anba'i man lam tabuh lahu batatan walam tadrib lahu an fahimta ku bayyana abu wa abaha ar-rajulu ma lahu adna fil asr wa tark wattabaha an idan aka ce istabaha an-nas al-usba ma'ana mutane sun halattawa kansu ciyawa ba ma'ana agadamu ala ra'ahi sun kora dabbobin su don su kiwace wajen an fahimta ku shi abin da Maza Allah ce ya roki ubangiji Allah ta sallata aduwan min garihim fayastabihu baydatahum kaga istibaha kenan ma'ana ya Allah karka dorawa al'umma ta dan adawan da yastabihu baydatahum ya halatawa kansa mutuncin su wato ya kashe na kashewa ya kama bayi na kamawa ya dauki matansu a matsayin koyi su a matsayin bayi su a matsayin ganima shine fayastabihu baydatahum wasilahan wasilahan ما لا يتعلق به أمر ولا نهل لذاته كالاغتسال للتبرد والمباشرة ليالي الصيام وخرج بالقيد الأول وهو ما لا يتعلق به أمر الواجب والمردود لأنه مأمور بهما وخرج بالقيد الثاني وهو, ما وهو ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما وخرج بالقيد الثالث وهو لذاته ما إذا كان المضاف وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر لكن لا لا لا لذات المضاف بل لكونه صار وسيلة أو كان المضاف وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة والمثال الأول الأكل وهو مضاف في الأكل لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به بما تقدم والمثال الثاني أكل الفاكهة مثلا فهو مباح لكن لو أدى إلى تقليد صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم ومن تعريف المباح يتصف أنه ليس مأمورا به لأن الأمر يستلزم فيه إيجاب الفعل أو ترجيحه ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح بل هما سواء واما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه فهذا مذهب مذهب جمهور الاصوليين والمراد بذلك المباح المباح الباقي على وجه الاباحه اما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه كما ذكرنا جميل أي a اذا انت المباح shine ce ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li zatihi ma la yata'allaqu bihi amrun shine abinda babu wani umarni da yake rataye da shi wala nahyun ko hani li zatihi dan karan kansa a karan kansa shi ba a rataye da wani umarni ko hani su da shi ba ba a umarce ka ba an ce kai yi ba a ce ba kuma kar ka yi a karan kansa a haka yake an kyale maka shi kawai shine kawo misali ka littisali kamar kawai mutum ya yi wanka don ya sanya jikinsa yanzu kana nan kawai gari kana jin zafi sai ka tashi ka shiga ban ɗakin masallaci ka yi wanka kaga wannan menene mu ba ba ce ba tashi ka je ka yi a daidai wannan lokacin da karfe tara saura kaza a ranar kaza idan kai wanka kaza kana lada kaza ko ba ce ba kirki littabarrut kenan wal mubasharatu layali siyam ha ko mutum ya sadu da matarsa da daddare a cikin watan ramadan a daren ramadan ya da ranar haramun ne amma da daddare ya zo mai mubah to da mubah ne idan mutum daren ma ya zo ya kisa da matar sai a ce ya laifi idan kuma zai sarje bai laifi ba idan kuma yake kuma bai laifi ba an gane to kaga wannan tarifin ya ya shafi kaidi ya shafi salatu quyut al-qaid al-awwal da al-qaid al-thani da al-qaid al-thalith shine sai dauki al-qaid al-awwal wa kharaja bil qaid al-awwal dauki kaidi na farko abinda ke fita da shi shi kaidi na farko shine ma la ta'allaqu bihi amrun kaga shine al-qaid al-awwal da haka na ja layi a karkashin sa kamar yadda ya nan kuma na rubuta al-qaid al-awwal abin da yake fita daga cikin wannan kaidin shine me al-wajib wal mandub dan shi al-wajib ya ta'allaqu bihi amrun haka al-mandub ya ta'allaqu bihi amrun li'annahu ma'murun bihi ma ce tun da shi wannan an ce ma la ta'allaqu bihi amrun kaga kenan ba wajibi bane ba mandub bane ba li'anna ilayhi ma ya ta'allaqu bihi amrun an gane ko قيد الثاني وخرج بالقيد الثاني في قيد النبي فينا أن ولا نهي خرج به ماذا المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما da yake umarni bai ta alaka da shi ba kaga ba wajibi bane yake nan ba mustahabi bane hani kuma bai yi ta'alliki da shi ba kaga kenan bai zama haramun ba kuma bai zama makaruhi ba an gane ko domin da haramun da makaruhi an hana yin su wa kharaja bil qaid as-salis wa huwa li zatihi amma kalmar li zatihi kuwa fa'idan da za ta baka abin da ke fita ƙarƙashin wannan ma idza kana al mubahu wasilatan lima amurin bihi domin akwai ba wanda yake wasila lima amurin bihi wanda ke fi wasila ne na abin da aka umarce ka yi sai ka shi ka iya yin wancan akwai kuma ba wanda ke kawai a sake yake ba alakanta shi da wani abin da aka umarce ka da shi ba kun gane fa innahu yata'allaqu bihi amrun lakin la li zati mubah shi al-mubah idza kana wasilatan limamurin bihi idan yata'allaqu bihi amrun sai dai hadha al-amru alladhi ta'allaqa bihi hal ta'allaqa bihi li zatihi aw ta'allaqa bihi lil ma'mur bihi lil ma'mur bihi kaga ta'allaqa bihi la li zatihi wa innama lil ma'mur bihi zai buga misali har ka gane balle kaunihi sara wasila kawai dan ya zama wasila aw kana al-mubah wasilatan hiyan anhu ko kuma al-mubah idan zai zama wasila na zuwa ka aikata abin da aka hana fa innahu yata'allaqu bihi nahyun wannan al-mubah shi kuma ta'allaqa bihi nahyun lakin hal hadha an-nahy alladhi ta'allaqa bihi ta'allaqa bihi li dhatihi la ta'allaqa bihi limanhiyin anhu aw li kawnihi wasilatan limanhiyin anhu sai ce lakin la li dhatihi fa innahu yata'allaqu bihi nahyun lakin la li dhatihi wa innama li kawnihi sara wasila wa misal al-awwal idan kana so kasan san misali na farko shine wanda ya zama alwasila wasila bihi kamar mai al'aklu cin abinci fa huwa mubahun asali an halatta maka ba umarce ka ba hana ka ba fil asl haka yake a asali lakin law tawaqqafa alaihi baqa'ul haya tsara ma'muran bihi lima taqaddam amma idan mutum ya kasance ya bar cikin sa da yunwa ya kai yunwa ta yi tsananin da in bai ci ba zai mutu to kuma tsare rai wajibi ne tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum to wannan ran nashi ba zai tsaro ba har sai ya ci abincin to a wannan lokacin cin abincin ya zama wajibi li'annahu wasilatan ila ibqa'il hayat wa huwa la yastati'u an yubqi ala hayatihi illa idza tanawala at'am فتناول الطعام والحالة هذه صار واجبا لأنه وسيلة للواجب إلى بعد فهمت ومثال الثاني مثال النبي أكل الفاكهة ha kawai ka je ka kana son ka sha mangoro ko ka sha lemo ko ka ayaba ko abarba wajibi ne mutaji ne makruhi ne haramun ne mubah ne fa huwa mubahun lakin law adda ila tafwid salati jama'a amma ka alwala zaka tafi masallaci dama kuma ka tura a so maka bangoro kana sha'awa ko zaka ci gurji ko karas an kawo kuma gashi zaka tafi masallaci idan ka tsaya ka ci zaka rasa me sallah ta jama'a idan ka ajiye ka ce sai na dawo zaka je ka samu sallar jama'a ka je kai to a wannan lokacin barin wannan cin ya zama wajibi a lokacin shagaltuwa da cin har sallar jam'i ta kuma cewa mutum ya zama ya zama haramun li'annahu sara wasilatan lil muharram ya zama wasila na saka aikata haramun to sai ka bar shi a lokacin nan kaga anan gurin ta'allaka bihi nahyu la li zatihi wa inma li kaunihi sara wasilatan lil manhi anhu wa huwa at-taksir fi ada'i salat jamaa shine ke fa huwa mubahul lakin law adda ila tafwit salat jamaa idan shagaltuwa da cin alfakiha zai bayi zuwa ga sallar jama'a ta kuma cewa mutum fil fil masjid a masallaci sar manhiyan anhu kama ta kaddam to lokacin nan sai zama manhiyan anhu wa min ta'rif al mubah ina jin dai wannan mun fahimci wannan sosai da to mun kaga kowace kalma kenan ba kawai haka aka kawo ta ba tana da matsayin ta a cikin ta'rifi ma la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun jazati la ya ta'allaqu bihi amrun kharaja bihi madha al wajib wal mustahab wala nahyun kharaja bihi al haram wal makruh li zatihi wa hadha al qaid yufidu madha yufidu ma idza lil muharram fa haram wa idza lil wajib fa huwa wajib lakin idza tajarrada an kawnihi wasilatan lil wajib la haram fa huwa mubahun sai yasa ce li an gane sai wa min daga ta'arifi na kalmar al zai bayyana gare ka cewa laysa ma'muran bihi li anna al-amra yastalzimu ijab al-fi'li aw tarjihahu domin shi umarni wato yana yana lizantarwa mutum wajabtin aiki aw tarjihahu ko rinjayansa wala tarjiha lil fi'li to kuma shi fi'li ba a rinjayar da shi ala tarki a bisa gabari fil mubah ma'ana abinda ake nufi da shi al mubah al mubah abu ne wanda yake mustawa tarafani kenan mustawa tarafani mustawa mustawa tarafaini abin da ake nufi da mustawa tarafaini yastawi fihi al-fi'lu wa tark la tarjiha li ahadihima ala al-akhar laysa bil-rajih an taf'alahu wala bil-rajih an tatrukahu bal huwa mustawa tarafani wato da bari da aikatawa daidai wa daidai ne to ko in aka ce an yi umarni to kaga umarni na nuna dole ka aikata ko kuma alal akalla an rinjayar da mai janibin aiki akan janibin bari idan kuma aka ce an hana to wannan ya nuna ba za ka aikata ba ko kuma an rinjayar da janibin rashin aikatawa a bisa ga janibin aikatawa idan aka ce ba za ka aikata ba gaba ɗaya ya zama makaruhi ya zama mai haramun idan aka ce a'a an rinjaye da janibin aikatawa ya fi rinjayen aikatawa janibin barin aikatawa ya fi rinjayen aikatawa ya zama mai makaruhi a can guri idan aka ce dole ka aikata ya zama mai wajibi idan aka ce an rinjaye da aiki ya fi bari ya zama mai mustahabi to sai kuma mu ba tsakatsakiya ne shi haka da aikatawa da bari ya zama mai daya a sai kenan shi la ta'allaqu bihi amrun ولا نهي لأنه لو تعلق به نهي لصار واجبا أو مكروها ولو تعلق به أمر لو تعلق به نهي لصار محرما أو مكروها ولو تعلق به أمر لصار واجبا أو مستحبا to tunda ya zama tsakiya shi la ya ta'allaqu bi amrin wala nahyun kaga ya zama shi a tsaka tsakiya yi an gane ko da haka yace wala tarjiha lil fi'li ala tarki fil mubah bal huma sawa da al fi'lu da tarki ya zama daidai wa daidai shine mustawa tarafain kenan an gane ko wa amma hukmul mubahi fa huwa kama musannif dangane da hukuncin mubahi to kamar yadda mawallafi ya faɗa ne cewa la thawabu fi fi'lihi wa la iqaba fi tarki yace wa hadha jumhuril usuliyyin wannan shine mafiya yawan malamai na usulul fiqh wal muradu bi zalika al mubahu al baqi ala al ibaha abin da yake nufi da wannan cewa la thawabu ala fi'lihi wa la iqaba ala tarkihi shine idan an samu al mubah albaqi ala wasf ibaha wanda ya ci gaba da wanzuwa akan wasu sifa ta kasance wasa mubah amma al-mubah alladhi yakunu wasilatan li ma'mur li ma'mur bihi aw manhiyan anhu fa hadha hukmuhu hukmu ma kana wasilatan ilayhi azan anna hadha wadih amma al-mubah din da ya zama wasila na aikata wajibi ko wasila na aikata haram to hukuncin su shine hukuncin abin da ya zama wasila zuwa gare shi idan ya zama wasila na wajibi ya zama mai wajibi dan ya zama wasila na haramu ya zama mai haramu kenan amma wanda yake bai zama wasilar komai ba to shi hukuncin sa ko kai aikata ko ka bari duk daya an gane ko to akwai wani abu mai muhimmanci ko ki ke makaranta nan gure ki za zamu fahimce shi a cikin nan gurin kina ko ya faɗa an bai faɗa ba na faɗa muku وتثبت الإباحة وتثبت الإباحة في سياق كثيرة ورد في النصوص الشرعية ومنها الأول نفس الإثم والجناح والحرج كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقول وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يذكر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه anan wannan yana da fa'ida kwarai da gaske wato kamar yadda na faɗa salon koyarwa yana ta cewa ɗalibin ilimi zango mai tsawo Yawancin littattafai ƙila ba lallai su maka irin bayanin wannan ba yanzu maka a tarifin mubahi a ƙa'idar usulun fiqh ya biya ka amma ya kamata ka san da me al-mubah yake tabbatuwa a shari'ance yaya idan na karanta nasi zan zan fahimci wannan abin nasin nan ibaha yake nunawa ina don kun fahimta shine ce wa tasbutul Ibaha ibahatu bi siyajin kasira ibaha halacci cewa an baka dama yi ko ka bari tana tabbatuwa da sigogi daban-daban masu yawa waradat nusus shar'iyya sun zo cikin nasoshi na shari'a minha ga kaɗan daga cikin su na farko nafyul ismi wal junahi wal haraj kaga an ce la isma wato nafyul ism kenan kore al ism wal junah ko a ce la junaha wal to wannan siga ce da ake amfani da ita don nuna halaccin mai halaccin yin abu duk abin da ka ce la ism ko aka ce la junah ko la haraj to shi wajen juna dole ka ban ma akan jim domin da ka ce janah ya dauke ma'anar su kenan al junah shine laifi al su tufiki kenan wala ta'irun yatiru bi janahaihi kaga bi fathil jim kenan amma da kace zuna ya zama laifi haka ya kwata kiyaye ka kaulihi ta'ala laysa alaykum zunahun an tabtagu fadlan min rabbikum Allah ce laysa alaykum zunahun ba laifi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi fadlan ku abinda ake nufi a ne a kwanakin aikin haji babu laifi ku kasuwanci kuna cikin aikin haji babu laifi ka tafi aikin haji ka sayo waɗansu kaya dan ka zo Najeriya ka tiri ba laysa alaykum zunahun an tabtagu fadlan min rabbikum kaga wannan ya nuna yin kasuwanci a kwanakin aikin haji haramun ne ko kuma halal ne amma an yi umarni da shi zo kai amma ko ba a hana ka ba in zaka yi to kaga la junaha kenan tufidul ibaha da fadin Allah ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj da ubangiji ta'ala ya ce makaho babu laifi a kansa haka kuma gurgu babu laifi a kansa haka kuma mara lafiya babu laifi a kansa wato babu laifi akan sa fi tarkil jihad idan yake zuwa jihadi kenan wannan ya nuna wanda yake lafiyayye baya da wannan larura in bai je jihadi bai na da laifi to kaga nafiyul haraji dan gudan an kore abin da ake kira al haraj wato kunci ko laifi babu wani kunci a kansa ko ba wani laifi a kansa abin nufi dan ya je dan bai je ya ne fi tarkin jihad laysa alaihi ismun la yalhaquhu junah wa la yalhaquhu ismun wala haraj na gaba inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa lahm wa lahm alkhinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wa man ittara ghayra bajin wala adin fala isma alayh da Allah ta inna ma harrama alaikum almaitata sanan dai kadai ubangiji ya haramta muku mushe waddama da jini wa lahm alkhinzir da naman alade wa ma uhilla bihi li ghayri da abinda aka kururuta sunan wani wanda ba Allah ba kansa sai ce fa man durra ghayra baghin al adin wanda ko yace da su ba tare da yana mai ketare iyaka ba ba tare da yana zalunci ba fala isma alaihi wannan babu lafi kan sai wala ism shi ma ya nuna me al ibaha to kaga wannan siga ce daga cikin sigogi da ake amfani da su wajen tabbatarwar ibaha a cikin musulunci sai ko me a fito karara a ce a kawo kalmar alhillu ta kowane irin lafazi ko a ce a halla ko a ce uhilla an gane ko duk dai a kawo kalmar da ta kunshi ha da lam guda biyu an yi idgamin ɗaya cikin ɗaya shike na magana ta tsari فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم da ubangiji ta'ala ce an halatta muku lailatul siyami a daren azumi arrafatu ila nisaikum saduwa da matanku babu laifi wannan ya nuna kenan mubah ne mhm الثالث عدم النص على التحريم a nemi nassi da ya haramta abu a rasa an gane ko ka nemi nassin da ya haramta abu ka rasa to wannan kadai dalili ne na me na ibaha domin inda haramun ne da ka samu me yanzu wani yazo ya ce maka ya halatta ya amfani da microphone a yi kiran sallah a masallaci ya halatta ya amfani da microphone a koyar da qur'ani ya halatta ko bai halatta ba me zaka ce masa ya halatta idan yace me dalilin ka sai in ce dan ba nassin haramci ina fata mun fahimta na nemi nassi da ya haramta na rasa inda na samu nassin haramun to ya zama mai amma tun da babu nassi to ya zama mai shine adam wurudun nas wato shi yasa anan gurin da wanda ya da'awar amfani da wannan alƙalamin akan wannan Allah wajen rubuta sunan Allah in ce bismillahi wani ya zo ya da'awar halal ne ya ce halal wani ya da'awar haram ne ya ce haramun ne to da mai wannan da'awar da mai wannan da'awar wa ya kamata ya nemi wani dalili mai da'awar wannan mai da'awar halal shine zai nemo mai haram ya kawo dalili ko mai da'awar haram zai nemo mai halal ya kawo dalili yawa wanda ya da'awar halal shine zai zai nemo yace ana batin alal asli al aslu fil umur al ibaha komai asalin sa a duniya shine mai halal tunda Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban kasa an halatta muku kai da kai da'awar haramci kawo nasu amma kuskure ne in tsaya ina neman shi yana cewa kai kawo dalili dan ba na bukatan sai na samu wani nassi daga cikin alqur'ani cewa ya halatta ya amfani da wannan dasta din ya halatta na samu wani hadisi cikin bukhari da muslim na cewa ya halatta ya amfani da wannan allah in samu wani hadisi yace wannan lasbitar wannan dardumar wannan katakon wannan gilashi wannan abin da in dole qur'ani akai sai na samu bukhari da muslim ba na bukatan wannan bukata ta kawai banga abin da ya haramta ba sosai in dauka mai amma shi da yazo ce haramun ne ka amfani da wannan haramun ne ka amfani da wannan haramun ne ka amfani da wannan sai ka ce me dalilin ka amma kaga jahilci da muke cikin Najeriya sai wani zai ce amfani da wannan bid'a ne amfani da wannan bid'a ne waye waye bid'a ne kaga <laughs> jahilci ne saboda wannan baya shiga cikin ma bid'a ko sunna yana shiga cikin halal ne ko shikenan yanzu babin ci da sha da tufafi bid'a da sunna take shiga ko haram ko halal amma babi na ibada zikiri salati hailala istighfari sallah nafila azumi aikin hajji da menene to nan ne za a ce me bid'a ko sunna idan kai daidai kai sunna idan ba kai ta ƙara kai ne amma a can gurin cikin babin halal da haram babul mu'amalat sai dai ko a ce haram ko a ce ne to amma sai a ɗauki wancan abin sai a kawo nan gurin don saboda jahilci kuma sai har mutum ya ganin cin yawa ne jahilai suna abin da saboda ya samu jahilai kawai dugogi shi shi ne babban diga kuma ya samu dugogi a ƙasa kawai sai ya faɗa abin da ya ga dama sai mutane a kama mamaki kawai abu sai ma manya masana abin nan masana ne masana ne <laughs> eh wallahi tallahi akwai wanda su kansu ba su sani ba billahi la ilaha illa idan ka ce masa suna idan su roda mutane ka ba su mukami na suna da ilimin amma billahi la ilaha illa huwa da yawan su ba su san wannan ba mu san mun ba ba sa sanin me yake shiga cikin nan me yake shiga cikin nan me yake shiga cikin can me ba shiga cikin can a ta kuɗe kawai yake tafiya haka akwai wanda sun sani amma kaɗan ne a cikin su ɗan kaɗan ne amma Allah wanda ba su sani ba su suka fiyawa Allah rufa wani asiri eh Mm. a ba zan iya ba ta matsayin mustahabi ko wajibi ba haka kai tsaye tunda inda ta zama ta kai matsayin mustahabi tun a wancan lokacin ko matsayin wajibi to da lallai an kirkiro su tun wancan lokaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka sunan kiran sallah sai lantarwa amma in babu ita za a yi ko ba za a yi ba to daidai wanda ya ji kiran sallar wajibin ya zama kansa ya zo masallaci yanzu misali idan muka ce kiran sallah sanarwa ko manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah dole ya zo jami'i to ana nufin idan ka ji kiran sallar ladan bisa ga sautin sa ko kuma in ka ji tare da lasfika muryar sai kaji kadai da billahi ita ce za ta wajauta ma zuwan jami'i ko kuma in ka ji da lasfika muryar kansa shi kadai ba lasfika sai kina ashe wannan uh, hukuncin wajibi ko mutabi ba zai lafiya da ita ba sai dai mu bar ta a halal kawai tunda ba mu da dalilin ne haramci amma ba za ta yadda hukuncin ta ba in ce musahabi a wasilar samun abu daban karawa abin karfi daban ita shari'a ta nemi a samu abin ta ce dole sai ya yi karfi da yawa yanzu misali shi yasa na ce maka wane ne wanda zai yi laifi idan bai je masallaci ba bayan ya ji kiran sallah wanda sautin ladan in ba su ka yake kaiwa gidansa ko wanda sautin su suka yake kaiwa faɗa ma dalla wannan shine wajibi a kansa ba wanda su shirka take cewa ba ma dalla domin duk wanda sautin ladan zai kai masa zuwa gidansa to kaga dama zai ji na suka amma ba ba duk wanda yake ji da suka bane kuma zai ji sautin ladan in ba wuta to kaga kuma an rataye wajibcin jam'i zuwa ga wanda wa sautin ladan ke kai masa idan bai ji ba wajibin bai zama a kansa ba sai dai in ya kiyaye lokaci ya ga cewa eh yanzu lokacin kira sallah yayi kila ma yanzu an kira sai ya tafi wannan ya zama wajibi amma bai sani ba ya shagalta da wannan abu yana jiran kiran sallah wurin yayi nisan da bai ji ba wajibi bai zama wajibi a kansa ba dai idan ka rataye abin da za su yi ka yanzu idan za a yi kiran sallah asuba daga nan gurin ina za ka iya a jan block daga wannan za su yi ka masallacin ma'ana sai zanto duk wanda yake jan block wajibi ne sai ya zo ne ya sallar asuba kaga ba zai yiwu ba ina fatan kun fahimta ma'ana wannan dai ni dai ba za mu sata a wajibi ko mustahabi ba sai dai mu sata a me mu ba in an ga dama a yi an ga dama a ki domin da ka sa ta ma'ana duk waɗanda suke da ikon su sa su fika a masallacin sai ba su sa ba to sun rasa ladafa yi da awar sun rasa ne ga yana da hadari wannan da'awar ina fata an fahimta ina danna بل مقالة عدم النص على التحريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه yace intifa'u dalilin tahrim dalilin ala da mutar neman dalilin haramci a rasa dalilin ne da ke cewa abin ba haramun bane <laughs> domin in haramun da za a sami shi magana mai sauki intifa'u dalilin tahrim dalilin ala adam tahrim rashin dalili na haramci shi kansa rashin wannan kwakwaran dalili ne a bisa ashe babu haramci da an samu to da ya zama haramun kenan na hudu الرابع الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال وقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين أبنى هدنا كذلك هل تشيل الامتنان kidayawa mutane ni'imomi Allah ya kidaya mana yana mai goranta mana bimatul ayan abin da ke cikin azzawat shine al ayan abin da ke cikin ɗaiɗaikun al'amura min al-manafi na dangin amfani wa ma yata'allaqu biha min al-af'al da abin da yake ratayewa da suna aiki ka kaulihi kamar fadin sa wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi an gane ko to kaga waɗannan wa min aswafiha ana nufin gashi na na tumaki an gane ko da awaki kenan wa aubariha da gashi na raƙuma wa ash'ariha da gashi na shanu gashi na tumaki da awaki shine aswa asuf kenan awbar alwabr jam'in na alwabru shine gashin rakumi shi'ar jam'in na ash'aru wato gashin shanu kenan daga cikin gashin waɗannan dabbobin asasan kukan yi kayayyakin amfanin gida ko rigar sanyi ko safa ko hula ko tufafi wa mata'an kuna dan jin daɗi da su ku ni'imta da su ilahi zuwa wani kankanin lokaci tunda Allah ya kidaya wannan a matsayin ni'ima to ya nuna yin amfani da abun halal ne domin ba yadda za a yi maka imtinani da abin da yake haramun na biyar الخامس القرائن التي تصرف تصرف الامر من الوجوب الى الاباحه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وياتي هذا في باب الامر ان شاء الله نبير سيني القرائن waɗansu alamomi Allah ta tasrifu al'amura min waɗanda suke kautar da umarni daga wajabci ilal ibaha zuwa ga ibaha to wannan akwai waɗansu qara'in sanannu a wajen malaman usulul fiqh ka shi kamar fadin Allah ta'ala wa idza halaltum fasadu idan kun cire kayan ku na ihrami to ku ci gaba da farauta tunda an ce idan ka sa ihrami ka yi aikin haji ko umara haramun ne kai farauta kuma sai aka ce idan ka cire ihramin to yi farauta wannan umarnin na wajabci ne ko na halal na halal wa ya'ti hadha fi babil amri insha Allah yace wannan zai zo a babin al'amru dan mutum ya gane su alqara'in allati tasrifu al'amra min al ila al zai gane wannan nan gaba ويطلق على على المباح لفظ الحلال والجائز يوا اذا ka كده ما كتي المباح انت كده ما كتي الحلال انت كده ما كتي الجائز ده ابو فإن قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه جميل وانا تنبيعك المشو وانا ايه تنبيعك كوى شفتك أكا شجد المباح في كان الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه شكما المباح باب ونوها لا شكنسا domin cewa yi kaza akwai nau'i na an kallafa ma yi sawa'un wajibci ne ko mustahabbanci cewa ka bari akwai nau'i na an dayyaka maka cewa ka bar abu kila kuma zuciyarka na so sawa'un bari ne na haramun ko bari na karhanci amma shi wannan an ce ko kai ko karkai kaga babu wata kulfa to idan haka ne dan me za a ce yana daga cikin ahkam taklifiya ta wata fuska za a shigar da shi a kidayar wato ahkam taklifiya sai ce ne فالجواب yace jawabi shine abinda jumhurin malamai suka faɗa cewa dalilin da yasa aka shigar da al-mubah a cikin al-ahkamu taklifiyya inma huwa ala sabil taglib kawai an rinjayar ne an rinjayar da janibin abin da ke da kulfa akan abin da baya da kulfa tunda sun fi shi yawa kawai sai aka ce ahkam kalifiya yin da cikin rububi amma ba dan shi akwai kulfa ba kuma hujja anan gurin shine ko da su dai idan ka kalle su darajatul kulfa fiha hal hiya mutasawiya daraja ta wahalar da ke cikin duka daidai wadai sai ai wajibi baya daidai da mustahabi kulfa din da ke cikin wajibi ta fi kulfa din da ke cikin mustahabi wajen aikatawa kenan haka kulfa ta bari da ke cikin haramun ta fi kulfa ta bari da ke cikin makruhi idan ahkam takalifiyya min haythu al-ghalib lakin la li anna darajat al-kulfa fiha mutatawiya bal qad najidu fiha ma la kulfata fihi batatan kal mubah lakinnahu dakhala min bab at-taghlib din jayar da abu ne ina fata an fahimta ah yanzu akan tambaye ka Kano garin 'yan kasuwa ne ko garin manoma sai ka ce ne amma duk wanda yake tana dan kasuwa ne amma tunda abin da garin ya fi shahara da kasuwanci dan bokon garin shi ma sai aka sa cikin rubi da ka ga shawar ya daga wanda gana na kace sai da Kano a yan kasuwa shi ko ba zai ce ai mu ba yan kasuwa bane ba duk da shi kuma dan kira a karan kansa ba dan kasuwa bane ba ina ba dan fahimta idan mutum ya zo daga garin manoma haka za a dauka sai a ce manomi ne bayan kuma kila shi din a karan kansa ba manomi bane amma ya ansa sunan wannan min haisu maza min haisu taglib وهذا استعمال معلوف معروف في اللغة العربية وأساليبها wannan aiwatar da kalma a rinjayar da ma'anar wata wadda ba ita ba tattare da ita wani abu ne wanda yake an saba da shi ma'aluf ma'aruf kuma sananne fil lughatil arabiyya a harshen da salon zance a cikin larabci مثل كما ركتين مثل الأسودان بالتمر والماء والأبوان للأم والأب والله أعلم أكن الأسودان at-tamr wal ma sai a ce al-aswadani ai ɗaya daga cikin su ne za a ce aswad sannan kuma sai al-abawani ana nufin uwa da uba tare da cewa al-abu huwa al-abu wal ummu hiya al-um amma sai a ce al-abawani ina fata mun fahimta kamar da akan ce al-qamarani ana nufin wata da wannan tauraruwar mai haske sai a ce musu me al-qamarani kaga sai aka rinjayar da sunan wata akan ita tauraruwar akan ce kuma al-farqadani sai a ɗauki sunan tauraruwar a ba wata an gane ko li kulli akin mufariquhu akhuhu la amru abika illa al-farqadani kaga al-farqadan al-farqar guda ɗaya ne saboda haka amma wata sai su ansa sunan al-farqadani kamar da aka ce al-umarani ana nufin wa Abubakar da Umar kaga Umar din guda ɗaya ne an gane ko amma sai aka rinjayar da janibin sunan Umar din akan na Abubakar to wannan akwai shi a cikin harshen larabci abinda ake kira at-taglib kamar da ake cewa al-isha'ani ana nufin al-maghrib wal isha kaga ai ɗaya ce isha ɗaya kuma sunan ta magrib amma ta ce al isha ani min babu taglib to alhamdulillah sai mu takaita haka eh, dan Allah dan Allah ku dinga kokarin muzakara muzakaran ku ita ce za ta taimaka karatun ta fi daidai rashin muzakaran ku za ta kawo mana cikas mai yawan gaske ba na son mu samu cikas din karatu ina son karatun ne ci nasarar gaba kada wani bai dakatar da shi amma daga cikin abin da zai sa karatu ya ci gaba shine muzakarar ku ko ka babu Allah shi taimaka mana ba za ka ce ba idan aratta domin idan aratta ya zama to nan zai hilal wato zai fara yin farautan kafin ya farauta kaga ai kusure ne wannan ba wai wancan ka'ida ce mutsar da cikin komai ba idan halaltum fasadu kai ne zaka lura da jerin zance dan ka tantance ma'ana abinda suke nufi fa idan za ta shiga cikin fi'ilin madi za ta mai da shi zuwa ga fi'ilin mudari to fi'ilin mudari ka kuma yadullu alal al-hal wal istiqbal a madadin yanzu abin da ya wuce sai yanzu abin da ake yanzu ko wanda ya zo nan gaba yanzu ko nan gaba a gani ina ba ta an fahimta na'am wa alaikum salam saboda makaranta ba eh ban ji ba akan musabi wanda ne gaske sunna a wajen malaman usul fiqh shine abin da ba wajibi ba daidai da mustahabbi amma sunna a wajen malaman hadisi suna nufin duk abin da ya tabbata daga maganar annabi aikin sa ta karirin sa bincike ne zai sa a gane wajibin sa a gane mustahabbin sa kamar yadda malaman tauhidi galibi idan sun ce sunna suna nufin kishiyar bid'a abinda ba bid'a ba sunna shi yasa sai su kawo itiqadat na zuci wanda wajibai ne rukunai ne na addini amma sai su kira shi da suna sunna suna nufin haka annabi ya kudurce kudurce kishiyar haka ya zama mai bid'a kamar al-iman bil qadar sunna ne cewa Allah baya da kaddara kan al'amura yadda yan kadariya suke kaga zo bid'a ce ka kamar itiqad anna murtakibal kabira fasik laysa bi kafir wannan sunna ce cewa wanda ya aikata babban laifi fasikanci ba kafirci ba sunna ce itiqadin ya kafirta kaga wannan bid'a ce bid'atul khawarij ce saboda haka akan kawo sunna ana nufin kishiya ta ne bid'a wannan ya danganci istilahi da mawallafi ya dauka lokacin da zai rubuta littafi zaka samu littafin sunna na Abdullahi bin Imam Ahmad bin Hanbal yana da littafi mai suna As-Sunna kaga abin da yake so ya bayyana bayyana itiqadin ahlus sunna aqidar da take dace da sunna ba aqida ta bid'a ba sai ta kawo wannan abin da yake raddi ga mu'tazilawa da khawarij da murji'a da qadariyya kaga duk ina nufin wannan shine sunna waɗancan tafarkan kuma sune bid'a wallahu alam hmm. Hmm. a ba zai yi ba al'asul a a a ai babu ibada baya da daidai da babu mu'amala babu mu'amala daban da babu ibada don babu ibada yana da faɗi da yawa a babu mu'amala ka yana da faɗi da yawa babu ibada kuma a ki idan ya zanto asali a cikin mu'amala shine al-ibaha to asali a cikin ibada shine at-tawakkul sai abin da shari'a take yi sannan ka yi ba ka fara yi sannan ka je ka tuntuɓa shari'a ko ta da ko ko ba ta yadda ba sai ka tuntuɓa shari'a kafin ka fara ka'idar ibada kenan na'am Eh. a wannan ai daban maganar ba ta shafi wancan ba maganar kafara yake gaba ɗaya sawa'un ta zama mukayyara ko gairar mukayyara me take tarwa idan an sa kafara tana cike wani jiɗi ne da ka samu a cikin ibada ko me take yi ko kuma an yi ne dan a ya zama horo kar wani ya sake yin sakaci irin wanda kai kaga wannan magana daban eh, hikimar da ta sa aka saka kafara shi hikimar ita ce tunda ka ka yi sakaci da wani wajibi sai aka dora ma kafara da in ka aikata kafara ta cike wancan gibin ko kuma hikimar da ta sa aka dora ma kafara shine sakacin da kai kar wani ya sake yin irin sanan gaba kaga a baya ko da takayyuri ba zai taba kore takayyuri ba matukar kafara din tana nan bata wannan daban wancan kuma daban dan karba mu ce saboda janibin jazar ne dan haka babu tasayiri a wannan kuskure ne idan muka dauka haka na'am ai akan ce khalaf ana nufin yan baya duk abin da zo bayan alqur'anul mufaddala duk abin da zo bayan wannan karni uku da manzon Allah ya faɗa sune khalaf eh. sannan kuma waɗansu sukan taƙaice abin da sahabbai su ne salaf wanda suka biyo bayan su ne khalaf to anan abin da suke nufi cewa a cikin sahabbai ba a samu yan bid'a ko ɗaya ba amma a cikin tabi'a an samu yan bid'a a cikin tabi'u tabi'in ma an samu yan bid'a duk da cewa yan sunnan suka fi yawa amma an samu yan bid'a akwai yan tabargaza ba dukkan tabi'i bane ya zama adali akwai adali cikin tabi'a akwai wanda ba adali ba ballantana kuma cikin tabi'u tabi'ina na'am eh a baya cikin su rafin jinah a nan gurin yana cikin su ta wani babin baya cikin su ta wani babin sai mutum ya san asbabun nuzul na ayar sannan zai fahimci ayar shi yasa ko da can urwa ibnu zubair ya fahimta kuskure kai kaga urwa ibnu zubair da cikin sahabbai amma ya fahimci abinda ba daidai ba har sai da ummu na aisha ta gyara masa shi da zan ce la junaha alaihi ya tafu biha ta sai dauka dawafi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa ashe ba wajibi bane ba kawai in ka ga dama kai ne in ka ga dama ka bi sunna an ce la junaha sai ta ce masa a'a aslan saboda mutanen da akan safa da marwa suna da gumaka da suke zuwa su shafe su da musulunci ya zo ya hana bautar gumaka duk da an ce sai yi tsakanin safa da marwa sai suke tuno to ya matsayin ne da suke da kafare da da suke shafar waɗancan gumaka sai Allah ce ba ku da wani laifi dan ku hausun da ku ba gumakan ku ka shafa ba kaga kore laifin na na da bautar gumaka ne ba kore wajabci ba ina Aisha ta masa bayani a wannan ganganci ne nashi sannan wannan ɗaya ce daga cikin maganganun malamai istidlal bil aya din cewa zai taimaka masa wajen abin da ya kafa hujja da kai wannan daban amma ɗaya ce cikin maganganun malamai al istimna shin wajibi ne a wa shin ya halatta ko bai halatta ba kaga sai aka samu maganganu guda uku waɗansu suka ce ya halatta kaulan wahidan al istimna ya halatta waɗansu suka ce kuma haramun ne kaulan wahidan waɗansu suka ce ya halatta kaɗai ga wanda gauranci ya yi masa tsanani wanda baya cikin gauranci mai tsanani bai halatta a gare su ba kaga salasu aqwal to wanda suka ce ya halatta kaga umumiyat ne irin wannan da zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an irin su ibn hazm da makamantansu waɗanda suka ce haramun ne suka ce Allah ce fa mai ta gawara a zalika ai ya take shi cewa illa ala azwajihim aw ma malakat ba a yadda baka ji daɗi da kowa da komai a duniyan nan in dai jin daɗi ne ta fuskar jima'i sai matarka ko koyan garka duk abin da kai ka ji daɗi ka fitar da mani to ya zama wara a zalika inda Allah ce famanu ta ga wara a zalika yani wara almar'a wa ma amma malakat aymanukum kaga wanda suka tafi akan wannan sun tafi akan cewa haramun ne amma wanda suka yi tafsili su kuma sun kalli janibi ne na bangalorin guda biyu idan mutum na cikin tsanani to ai famanu tsirra zaira bagin wala adin fala yasu malai idan ku mutum ba cikin tsanani sai su hada shi da wancan hono ta gawara a zalika to da yawa daga cikin malamai saurin jayar da wannan ra'ayin na biyu waɗansu sukan ji kokarin yin tsoron yin fatawa da shi dan kare bude kofar kuma shi kenan mutane su kai tunda wani shi zabi din larura ba ta da zabi a wajensa an da ku ko mun dai kankana abin samu sai mai da shi ne larura to kaga sai ya fada da babu larura sai ya shiga cikin abin da yake kuma haramun shi yasa sau da dama kawai in na tashi faɗa sai in faɗi wancan ra'ayin fa manimta gawara a zalika kawai umumin ayar ka kyale idan ka rufe kofar idan ka bude wancan mutane suna da ci da addini amma idan kana magana a cikin dalibai ilimi suna da hankali kowa ya san idan ya fada da larura ya san halin da ya shirya amma in kana magana a lasu jika mutane na wuce akan titi suna ji ka kaga fatawa ta kan shafin ban gurgurdan mutanen da suke wurin ka hmm? eh daga sai inda suke ba idan suka magana ba su laifi ba amma in bukata ta kama kar mutum ya dauka kawai shi na halitta wato muna da wani abu guda daya kalmar ya halatta sai mu dauka abin kamar wajibi ne yanzu misali ya halatta ana kiran sallah in yi magana amma barin yin maganar in bi kiran sallah da yin maganar wanne fi barin yin maganar amma sai ga mutane wai yana ganin tunda ya halatta sai ga ana kiran sallah mutum yana surutu a hujjar sai dan kace me kace to ina dan su da haramta wannan shirme ne ai wannan shirme ne ai ba nan sun da ya haramta ko shaka babu to amma idan ne wannan me nake bayo mutane da su sabawa wancan musahabbancin kenan dan na duba adam al-ihtimam bihi adam al-ihtimam bihi inda rura ta kama na in yi magana sai in yi in wani mai in kare sai in ce to ai an sa kiran sallah lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah umarnin da ke cikin an sa kiran nan mustahabi ne ni kuma zan larura ta kama na in yi magana in sa yi ko a hada ko wani abu wani abin da ba makawa sai an yi to amma in ba bukata to sai in shiru to haka ina nesa da masallaci inda inda neman zai hudu ba babu sika ba za ta kai mun ba idan ne magana ba za ce na yi haramun ba amma yin shiru din matukar sautin liman na kaiwa can wurin shine ta sama da yin magana to kaga anan da aka ce mutum na iya iya magana an ce wajibi ne ya magana ko in ya magana ga da ya samu to amma sai mutane su ɗauki wannan abin da ya halatta sai su yi ta ne abubuwan da ba su dace ba kuma an fi samun wannan galibi a cikin yan wahala suna matasa sai da cewa ya halatta aka ce ban manta wata rana a masallacin da ya rubuta wani ke tambaya ta cewa a ƙetare sahu na yi bayanin komai na ƙetare sahu da su da komai sai ce to kamar idan mutum yana sallah ba ƙetare sahu kai ba ka miƙa wani na abu ya karɓa ka ƙetare sahu na ce a ba ka ƙetare sahu ba kawai shi kenan yana zaune a masallacin muna nan zaune ba a yi komai ba sai kawai wani ban Allah ya tashi na nafila shi kuma sai haka da littafi kawai nemo littafi yake sai ya mika haka ya bi gaban sa kaga wannan ai wannan wannan ai shirme ne da sakarci shirme ne wannan da sakarci ba daidai bane ba wannan kaga wannan yana rashin tarbiyya rashin rashin sanin ma ya kamata da aka ce ya halatta sai aka ce da halal sai na gina nemo shi a ba ya halatta ka ci talo ba ka taba zuwa ka nemo kudin a kasuwa ka so dan ka ci <laughs> ba ya halatta ka tuna da ba ya halatta ka ci barewa ba ka taɓa ɗaukan kuɗi da ba ka ci barewa zai harbo ta in kawo ta da nuna ya halatta irin yadda yan garin ku suka yi kawai da an ce doki ya halatta suka tara kuɗi a masallaci sai da suka sai doki waɗansu sun yi wannan kwanan da zuma ma suka tara kuɗi ƙarfi da yaji sai da suka sai doki wajen a nuna ya halatta kuma suka rasa da za su yi da kan da kafar sai suka tafi da shi mamiyar maki da barkin soja suna neman kuma arna sai kan da kafar sai ina amfani da su muna da irin wato a duniyar da wato cewa abu ya halatta shike ya zama haramun wai har wani jahili ya shiga rediyo yana cewa alhamdulillah mun samu raya mun samu damar rayar sunnar annabi jahili ya ce to ka taba cin barewa je ka nemo ta mana da Allah dan ka ci barewa sai ka tayar da wata kura je ka nemo ta mana sannan da aka ce ya halatta kaga akwai mustahabbai ba iyaka akwai wajibi ba iyaka wanda yi sakaci da su duk ka koma ka bayar da ihtimamin ka a wajen mai sai kasa da wannan shine sai kai abin da halal ne ko jaizi ne ya zama shirme wai kawai dan mutum ya burge a ah, dan a ce ya saba al'umma me yasa ka ci a ko hadisi cikin muslim ku kawo mun hujjojin ku shikenan daga gani akwai mummunan niyya a ciki ba da wata niyya ta neman kusancin Allah cikin wannan azu ba abin da zai sa ka gamsu kai in ka ga halayyar wanda yake gamsu cewa wai akwai niyya take kyawar cewa wai yana neman kusancin Allah ne kawai gharib mutum ke so ya kawo sabon abu shikenan ayi hayaniya ayi rikici ba wani abu wannan kuma ba addini bane ba ina wajiban al'amura da ya kamata kai Allah ya ce manzo Allah ce la yahdi Allah duka rajulan wahidan karul lakum min ni'am idan ka bar garin Bauchi kafin ka je kilomita 50 zaka fara ganin arna da maguzawa bayan arna da suke cikin gari akwai ungonin da suke arna sun fi yawa ka kira wata mana cikin musulunci da shi da sun doki ne ne fa amma sai mutum ya tusu amma sai ka zo ka ci doki shikenan su kuma jahilan da suka bi cewa ba za su banki ba su kama ka su kai ka kotu kuma alƙali shi kuma zai hukunci da malikiya ya duba ce malikiya ta ce haramun shikenan kuma duk ana ɗauka a rediyo arna suna kallon ku suna muku dariya duk wa ya zama wannan bala'in ba kai ba da kace doki yandan na ga dama zan ci doki shikenan suna sanar da mutane ba sai je kawai ba in sa a saya a yanka a samu in zo in kawo a cikin duk da ta rika ci sai ne sai na ce ya jama'a ga zan ci doki me yasa da zaka ci ba ka faɗa ba ina da yana da kyau mu rika wayewa ɗaliban ilimi su rika wayewa kuma har su ma irin masu kasar ɗin da masu sayar da kasar muhammad ko kana cikin su su kuma sai su rika neman kasar irin wannan da aka yi hayaniya dan su baza sai a sa sai a buɗe shi daidai lokacin da an tashi da karatu a samu wani malami irin taratsi ina jin wani malami ina cewa ita wallah sankin musulman ga dara ne kasa gara galan karuwa ya amfani wanda fito da Allah wannan wa'azi ne kuwa ga rage nan karuwa da raunin sarkin musulmi ga rage nan karuwa wannan wannan wannan wata irin a hakikanin gaskiya